a daidai karfe 8 na safe ne aka bude rumfunan zaɓe sai dai yawancinsu babu cunkoson jama'a an fara ba tare da matsala ba kamar yadda mutari lawan wani shugaban mazaɓa ta kurwa rouge lamba hudu ya shaida mini a lokacin da na same su babu ba mutane a wajen bai fi mutum biyu zuwa uku da suka zo suka yi zaben su ba president na biro da na kurarji lamba hudu lamba ko a karshe nawa kuka bude mun bude wannan wurin zabe a karfe 8 daidai karfe 8 karfe 8 daidai eh, to yaya magana kayan aiki da sauran abubuwa kayan aiki gaskiya muna da komi da komi duk komi muna da sai kashe ne kawai bamu da daya tak shi kashe abin tawada da ake sa ita ma ana kawo. eh insha Allah ma'aikatan ku fa duka ne sun kammala ma'aikatan mu duka guda biyar suna nan wakilan yan siyasa fa wakilan siyasa guda gare mu ta tarayya ga ta nan mace ce ta zo Hindatu Ali yan adawa ba su turo nasu bane ko yan adawa ba su turo ba muna jira dai har yanzu mai hmm. sauraron su shekara ka nawa 20 shekara 20 menene aikin ka anan asese Eh, kamar mine ne kake asisar mine ne kamar mutum ya ta zaɓe sai ya zo idan ya sanya hannun cikin ankar cikin tawada wani cikin tawada to malama hindatu mine ne matsayin ki ana eh, sa ido ci sa ido daga wani bangare tarayya bayan da pnds tarayya hmm. kamar sa ido kamar kaka kamar abin da na gaina gudana haka hmm. da wanda ya da wanda bai yi ba hmm. duka muna gani wanda bai mana ba ga takarda sai mu rubuta kuma wanda ya yi shi ba sai an rubuta ba kin zaɓe? eh har na zaɓe. Mm. kamar yaya kika ga harkar zaɓe wancan karan kin yi zaɓe? eh wancan karan ma na yi yaya zaki iya bambanta wancan zagaye na fari da wannan zagaye na biyu a gaskiya ba ɗaya ni ba eh, saboda wanga gamin bai da armashi kamar na fari mm, kamar menene rashin armashin shi ta rashin armashin shi mutane da ne ba so ba da abin da aka yi eh kamar yanzu gashi kenan ke ɗaya ce nake gani kuma ba mutane ko kuwa shi ne eh gaskiya shi ne saboda wancan karin da muka zo mutane ya kana turayya ka huto daga rumfar zaɓe ka yi zaɓe na zaɓe hmm. ka zaɓi wanda kake so sosai to kamar yanzu ne ra'ayinka game da wannan zaɓe na yau ra'ayina da zaɓe wannan mutane kurin su huto su yi zaɓe ubangiji sa a lahiya a kare lahiya to amma nake ganin kamar kaga yanzu nake shi kai ne ko na uku a hmm. wanda rumar zaɓe kamar ni zaka iya cewa game da wani gashi yanzu nan kana ga babu kowa sai dai jami'an tsaro sai kuma su ma'aikatan na zaɓe. Yau ai sahiya ce ran kirɗe. Sahiya ce yanzu. Eh. Eh, kuma na san da jama'a da su Mafi yawan rumfunan zaben da na zaga babu wakilan 'yan adawa kamar yadda suka furta ba za su halarta ba haka kuma wasu wasu da yawa sun kauracewa wannan zaɓe ta abari sashen hausa na murya amurka daga na magara a jamhuriyar nijar